الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shi daga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidu al'imami ahmad a wannan layi na ainihin wato suleiman abubakar sabon gida inda muke gabatar da darasi a cikin littafin sharhu sunna na al'imamul barbahari wannan shine darasi na takwas mun tsaya a gaba ta ashirin da biyu da uku muka fara wa binzul isa ibn maryam yanzilu wa yaqtulu dajjala wa yatazawwaju wannan gaban muka fara ba mu kai ƙarshe ba muka ɗaya da haka cewa wa yatazawwaju annabi isa idan ya dawo zai yi aure shi nan a ƙasa malin yace lam aqif ala shay'in sahihin ban tsaya akan wani abu wanda ya inganta ba fi zalika a cikin wannan wakad akhraja abu na'in bin hammad fil fitan abu na'in ya kawo a cikin littafin sa alfitan fitan an yahya bin sa'id bin tsara an sulaiman bin isa qala sai ce gari. labari ya zo min anna isa bin maryam idan qatala dajjala idan annabi isa ya kashe dujal raja'a zai koma ilal baitul bayt maqdis zuwa ga bayt al-maqdis fa yatazawwaj sai ya aure ila qaumi shu'ai zuwa ga mutanen ba zai aure cikin mutanen da suke khatani Musa wato 'yan uwan uwa ta ɓangaren annabi Musa wa hum juzab suna da ciwo wasu daga cikinsu suna da ciwon fata fayuladu lahu sai a haifan masa wa yuqimu 19 sana zai tsaya cikinsu wajen shekara ainihin wato goma sha tara. la amiran wala shurtiyan wala malikan wannan shekara tara goma sha tara za a yi ba wani mai mulki ba wani ɗan sanda ba wani ainihin wato shugaba Da shi ne yake cewa ya haibin bin sa'idin al-attar da ifin wannan mutumin bai inganta ba sannan ga hadisi ya zo da siga ta balagari labari ya zo wannan siga a wajen malamai damar siga ce ta tamriri ta rashin lafiya don wannan matsala ce da take da alaƙa da gaibu in ba sahabi ba ya faɗe ta to ba a sallamawa a miƙa mata wuya kawai don haka sai yake cewa kama fi taƙarib kamar yadda ya zo cikin taƙarib ibn hajar haka ya faɗa a mujalladi na takwas shafi na ɗari bakwai da sittin wa suleiman bin isa wato huwa saji kala abu hatim waljau zajani kazzabun makaryaci ne da haka ka duba cikin mizanul itidal na al-imam zahabi da haka an samu mutum biyu a cikin isnadi suna da matsala shi Suleiman bin Isa Abu Hatim ya ce makareci ne Sa'id bin al da ne mai rauni ne da haka makareci da mai rauni suka zo suka ba da labari to labari ya riga ya samu matsala wa ma zalika fahuwa mun munqati tare da haka kuma hadisin akwai in a ciki وهكذا رد ابن الجوزي في العلل المتناهية ابن الجوزي ياكاو أتكل لتاب العلل المتناهية من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد الحبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى عيسى بن مريم إلى الأرض عيسى بن مريم زي سكو فيتزوج ويولد له ويمنقص خمسا وأربعين سنة زي زونا shekara arba'in da biyar sun mai mutu sannan ya mutu ka yi dufanu za a binne annabi isa ma'i tare da ni kabari a cikin kabari na fa aqumu ana wa isa bin maryam min kabarin wahid da ni da annabi isa za mu tashi daga kabari daya baina abubakar wa umar tare da gaban sayyidina abubakar da umar qala ibn jawzi ibn jawzi ya faɗa bayan ya kawo wannan hadisin aqabahu yayi masa ta'qibi yace hada hadisin la yasihu wannan shi ma hadisi ne da bai inganta ba wal ifriqi da'ifun shi ainihin wato ifriqi da'if ne wa awrada hu zahabi fil mizan fi tarjamat abdurrahman bin ziyad al ifriqi yace hadha al hadith ma hadithin ukhra wannan hadisi tare da wasu hadisi na daban ثم قال سيتي فهذه مناكير غير مهتملة وإن حديثين وإن سك مناكير كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال سمعت النبي يقول la ta zalu ta'ifatun ko wannan mun shiga wata nan ba ne wa yusalli zai yi salla khalfal qa'im min ali muhammad bayan alqa'im wanda zai tsaye daga cikin iyalan gidan annabi muhammad shine al-imam al-mahdi al-imam al-mahdi ɗaya ne daga cikin zuriya na ahli baitin annabi sallallahu alaihi sallam. wanda zai zo bayyana sa yana daga cikin asharatu sa'a alamomi na tashin alkiyama da sunna da shi'a duka sun yi imani cewa akwai alimam al mahadi sai dai imanin sunna da al al mahadi ya bambanta da imanin shi'a da al al mahadi mahadin da ahalin sunna suke jira zai fito daga zuriyar hassan dan ali bin abi talib ma'ajin da shi'a suke jira su kuma zai fito daga zuriya Hussein ɗan Ali bin Abi Talib ma'ajin da ahli suna suka yi imani da shi ba a haife shi ba za a haife shi ma'ajin da kuma shi'a suka yi imani da shi an haife shi tun hijira na da shekara ɗari biyu da wani abu aka biyo shi za a kashe shi ya biye shiga wani sardab wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska sannan zai dawo da ya tashi shigewa ramin a wata jaka a hannunsa sunanta jafaru ita wannan jakar jafaru Allah ne kaɗai ba a ce yana cikin jakar ba ya shige rami wannan ramin da ita daga nan suka zo suka nada abubuwa aka samu nuwabu wakilai na al'imamul mahadi wajen karɓar kumusi tun ana ba da kumusin wani ya kai mai mutane suka ce sun jana ba da kumusi a kai mahadi aka zo aka ce a dinga tarawa don ana tarawa an tara sai a ce abin ne ta a ƙasa ta ce shi mahadin ya fito aka zo aka tsallake wannan matakin aka ce to in an tara a samu wani mutum amintacce a bashi aka zo daga nan malamai suka shigo ciki da haka sai ta zama to daga cikin hanyar malaman shi'a suke satar kuɗin mabiyansu ɗaurawa mabiyi cewa duk wanda ya je ya samu kuɗi komai yawan kuɗin kana da ɗaya bisa biyar na abin da ya samu da sunan wa'alamu anna ma gamintum min shay'in fa anna lillahi khumsahu to su ma suna da khumsahu shi yasa kana zama malami a shi a zaka ga kun yi sallama da talauci salamun qawlan min rabbil alamin sadan kana da mabiya duk wanda ya je ya samu kuɗi a kasa biyar a baka daya wancan gurgurdan abin da ya samu wannan ya samu wannan ya samu ya hada ka da talauci ba abin da ya hada ka da to dan haka wannan shi sannan mahadin ahalis sunna annabi ya faɗa cewa sunansa ya yi daidai da sunan wa mahaifinsa sunan mahaifin annabi sunan sunan mahaifiyar annabi mahadin shi a kuma tamamin yastalifu sannan mahadin ahalis sunna idan ya zo gyara zai shi kuma mahadin shi in ya zo ɓanna zai dan daga cikin abin da suka ce in ya zo su ya ruguje ɗakin ka'aba sannan su ya taso da nana aisha daga kabari da sauran wasu bayan Allah ya tsaye musu da haddi wannan duk yana rubuta cikin littattafan shi a alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba sannan zai yanka mutane in ya fara yanka mutane saboda rashin tausayi sai mutane ma sun kalle shi sun ce wannan bai daga cikin iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wannan yana daga cikin aikin da al-Imam mahdi zai yi na in shi'a idan ya zo shi yasa wasu shi'o'in fa tuna an samu sun na mahadin ya bayyana ba da dadewa nan ba dalilin da yasa ali sabun ya rubuta ɗan karamin littafin nan nashi al-mahadi wa sharat sa'a mutane na zaune a cikin garin makka a halami fa kawai kana zaune kana ibada sai kai ka ga mutum da wasu mutane sai a danne ka sai a yanka ka sai a ce ma wai mahadi ne bayyana a makka ba yake nan daga mutane suka fara zage-zage me ya faru sai a ce bai a jikan annabi ne mahadi ne ya bayyana dama mahadi in ya bayyana banda yanka mutane ba abin da bi to shi kenan mutane sai suka fara zage-zage wani ya tashi haka zai na ɗaɗɗo zagi ya danno a shar'ana kai kai ba a hankali jikan ma'aiki ya ce wallahi ko jikan waye haka zai danno zagi to da abin ya yawa wayancin sun fito da wancan rigar sun yi ɓanna shi yasa ya fito sai rubuta wannan littafin almahadi wa asharatu sa'a mahadi da kuma abin da ya shafi asharatu sa'a sannan wannan gaban na daga cikin abin da in shi ake kafa hujja da shi cewa idan ya zo wa salli khalfal qa'im min ali muhammad sai su ce wannan ɗaya ne daga cikin dalilan su cewa a imma sun fi annabawa daraja to da ai gashi idan annabi isa ya zo mahadi ya bayyana annabi isa zai yi sallah a bayan al-imam al-mahadi na farko ka koma ka duba ruwa ruwayoyin da kyau za ka gani cewa idan an zo za a yi sallah idan wato shi annabi isan da kanshi shi ke neman al'imam mahadi ya shiga gaba don ya jagoranci mutane sallah sannan idan ka ɗauki wannan fomular ka ce duk wanda ya to shi yake wa mutane neman shi ya kowa daraja ai waƙi yana ta haka ai ko kuwa an sha an taɓa samun annabi ya salla bayan wani daga cikin ɗaliban shi ba shi yake nuna cewa wannan ɗalibin ya fi annabi daraja ba ko ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka shine yake cewa kama ja fi hadisi jabir bin abdullahi qala yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi ya kuli yana cewa la tazalu ta'ifatu wata jama'a ba za ta gushi ba min ummati daga cikin wannan al'ummatawa yuqatiluna alal haqqi suna yaki akan gaskiya akwai bambanci tsakanin alqatlu da alqitalu da yawa suna ɗauko hadisin umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah sai su kawo shi ba cewa wai annabi ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah saboda haka a da wannan sai su ce wannan hadisin na annabi ya ci karo da la'ikira a fiddini ya Allah zai ce babu tilas a cikin addini kuma annabi ya ce an umarce shi ya yaƙi mutane har sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka malamai suka ce wannan alɗin da ke jiki ba listigirar jinsi ba ne al'ahadiyya ce wasu mutane ne mu'ayyanin keɓantattu wanda suke da alaƙa da jazira a lokacin yankin makka da madina domin su suka fara yakar annabi Allah madaukakin sarki yace uzuna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan Allah ya ƙara faɗawa annabi yace wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu da haka waɗannan mutanen umarnin Allah annabi ya bi ya dabbaka waɗanda suka yaƙe shi Allah yace annabi ya tashi ya kare kanshi daga farmakin da suka kawo mai sannan a daidai lokacin suna manta cewa akwai fa bi mujarradi da mujarradin yada mummunan labari a madina wanda zai tada hankalin mutane Allah ya ce la illan yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim na wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sai ce mal'unina aina ma suqifu ukhru wa qutilu taqtina to suna zargin hadisi yawa mutane tilas a shiga addini ai ga ayat qur'ani da mujarradin yaɗa mummunan labari a cikin garin madina allah ya ce in ba su bari ba a kashe su kakkashewa to da haka sai yake cewa alal haqqi suna kan gaskiya kuma haka za su ga haƙƙiya mata tashi zahiri na suna masu cin nasara ila yau mulkiyamata har zuwa rana har zuwa tashin alƙiyama. qala sai yace fa yanzu isa ibn maryam sai annabi isa ya sauka fa wato amiruhum sai shugabansu ya ce ta'al zo salli nana kai mana sallah fa ya la sai shi ya ce a'a inna ba'adakum ala ba'adin umara sashen ku akan sashi akwai shugabanni takrimatan lahi hadhihi al-umma saboda karrama wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ainihin wato wannan al'umma din shine yake cewa akhrajahu muslim da haka wa ya mutu annabi isa zai mutu wa rufinuhu almuslimuna musulmai za su ainihin wato rufe shi da haka annabi isa bai mutu ba Allah ya ɗauke shi sama kuma in lokaci yayi zai dawo wannan aƙida ce daga cikin aƙidunmu dama kowane annabi kafin Allah ya turo shi doron ƙasa sai da ya ɗauki alƙawari da shi وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول Allah ya ce masa idan wani annabi ya zo la tu'minun nabihi wa la tansurunna za ku yi imani da annabin za ku taimake su kun yarda suka ce eh, sun yarda da haka tunda annabi Isa ya riski zamanin annabi to wajibi ne imani da annabin, wasu na tambaya cewa in ya dawo ai babu annabi da zai zo bayan annabi ai ba a matsayin sabon annabi zai zo ba wancan saƙon na matsayinsa wa rasulan ila banin isra'ila ya riga ya isar da wannan saƙon ya gama yin sa cikin wannan al'umma ɗaya ne daga cikin darajoji da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa kamar yadda in an samu mutum ya taɓa yin shugaban ƙasa bai hana kuma a ɗauko wani mukami daga baya bayan ya sauka a bashi bai kora matsayinsa na shugaban ƙasa ba a dadi da kuma matsayin da yake rike da shi yanzu bayan ya sauka daga matsayi na shugaban ƙasa da haka sai yake cewa wato almuslimuna كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يكت الأنبياء النباوة إخوة لإلات واتو ينوان كبنغرا أينهم واتو أبادا أما أمهم شتى إيا ينسو ما تاد بندبا ما يكني في لتوى إخوة لإلات واتو ينوان كبنغرا أبادا annabi ya faɗa a wani hadisin yake cewa inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid Allah mu ɗaya ne sannan baban mu ɗaya ne shine annabi Adamu sannan iyayensa kowa daban-daban mata sai ce wa dinuhum wahidun kuma addinin su ɗaya ne wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum ni ne ubangijinku wa inni awwalan nasi annabi yace ni ne mafi cancantar mutane bi Isa ibn Maryam da annabi isa ɗan maryamu li'annahum lam yakun baini wa bainahu nabiyyun domin tsakanina da shi babu wani annabi kuma kowa ya san dama daga annabi isa shine annabi na kusa da ƙarshe sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innahu nazilun annabi annabi yace zai sauko wa idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi fa'arifuhu ku san shi wato rajulun marbu mutum ne wanda yake ainihin wato tsakatsakiya marbu shi ne la tsawilin wala tsasiru shi ba dogo ba sannan shi ba gajere ba filil humrat wal bayad sannan ya haɗa abu biyu zuwa ga ainihin wato ja da fari alaihi saubani tattare da shi ya sa tufafi guda biyu mumassarani wayanda aka ainihin wato suke ɗauke da launi na fatsi fatsi wanda yake ba mai yawa ba ka anna ra'sahu kaman kansa ya tsuru wato ruwa yana daga wa illam yasubbuhu balalan koda ruwan ba kwarara yake ba fa yadqu ba zai karye kurus wa yaqtulu khanajir zai kashe aladu wa da aljizya zai dora jizya wa yadqu an zai kira mutane ila al-islam zuwa ga addinin musulunci cikin wanda suka tasiranci da wani malamin da ya ce annabi Isa ba zai dawo ba yake ce mu wai idan annabi Isa ya dawo mai amfanin dawowarsa kun fahimta wayan ya dawo to mai amfanin dawowarsa in ya tabbata annabi ya faɗa abu zai yi wa Allah ya dorawa annabi ya faɗa abin da ba shi da amfani ai bai yiwa fa yuhliku Allah fi zamanihi Allah zai hallaka a zamanin annabi Isa al-milala kullaha duk wani addini illa islam sai musulunci da haka ayoyin da ake fassarawa wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad din lillahi malamai sun ce wannan ba zai auku ba a doron kasa sai lokacin da annabi isa ya dawo har sai ya kasance babu wata fitina a doron ƙasa shine shirka domin annabi ya rayu a madina akwai mutanen da ba musulmi ba suka yi addinin su shi ma addinin a jaziratul arab kuma haka ya koma zuwa ga Allah amma idan annabi isa ya dawo ko lokacin da za a kai za ka ga duk duniya a doron ƙasa banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ake bautawa wa yuhlika Allah Allah zai halakar fi zamanihi a zamanin sa al-masih ad-dajjal masih ad-dajjal mun yi magana satin da ya wuce akan shi ko darasin baya sai Allah bai taba turo wani annabi a doron ƙasa ba sai ya gargaɗi mutanensa akan dujal wa tat'ul amanatu ala ala ahli al sannan aminci zai sauka ga mutanen ƙasa hatta tarta al'usudu ma al'ibili sai an kai matakin da zakoki da raƙuma za su yi haɗuwa waje ɗaya su kiwo da aminci ya sauka a doron ƙasa wani ma da mutama albakar tare da shanu ka ku ga ce raƙumi na gida ga shi ga zaki yana kallon zakin zakin yana kallon sanuwa ga ta ga damusa tana kallon ta tana kallon ta kowa da harkar da wani wazibi sharfe ma alganamu tare da dabbobi wayal abu sibiyan yan kananan yara za su dinga yin wasa bil hayyati da masizai la tadurruhum a wannan lokacin Allah ya cire dafan da ko sun sare su ba zai musu komai ba wannan abun yadda annabi ya faɗe shi haka ma dama ya inganta to dole musulmi ya imani dan nama kalmar shahadar da kake faɗa cewa muhammadun rasulullahi tana ɗauke da ma'anan dama ɓangaren shi ɗan saƙo ne daga wajen allah akwai ta'atu hufi ma amara idan annabi umarni ya ce ga yadda za a yi duka ake bin annabi ɗari bisa ɗari ake bin annabi shi yasa saboda Allah yana da istiqlal na abin shi annabi yana da shi sai ya ayyuhan ladina amanu sai ce ati'ullah wa ati'ur rasula amma duk wani shugaba a duniya saboda irin bin da ake wa Allah da annabi ba shi ake mai ba sai bai ce wa ati'u ulil amri minkum sai ce wa ulil amri minkum dan a nuna maka duk wani shugaba biyayyarsa marbuda ce rataye take da kada tashi ta ci karo da ta Allah da ta annabi idan tashi ta ci karo da ta Allah da ta annabi ajiye tashi ake a koma abu Allah abu annabi dan haka wannan shine abu na farko ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni sannan na biyu akwai wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari yace yana faruwa ko zai faru ko ya faru idan kana musulmi dole kai imani da shi da akwai abin da in ba ta hanyar wahayi ba wallahi ba yadda za a yi dan adam ya iya sani ga abubuwa nan da yawa a zamanance annabi ya faɗi su sama da shekara dubu ya tafi musamman bambancin wani lokaci baƙin mutum da fari su in an faɗa abu ba saurin ƙaryata suke ba bincike suke tashi su mu kuma yanzu da ka faɗa abu wani abu ba tare da ya bincika ba ya ɗibi burabus sun shi da zoɓin shi ya koma kai ke ɗarya ne wannan shi ke nan kawai da haka wannan yana ciki fayam kufu arba'ina sana zai zauna shekara arba'in ثم يتوفى sannan sai a karɓe shi wa yusalli alaihi almuslimuna sannan musulmi sai su masa sallah wannan hadisi akhrajahu abu daud ahmad wa abu daud fi sunanihi wa sahahu al-albani fi silsilati sahiha al-imam al-albani ya inganta wannan hadisin al-imam abu daud ya kawo shi da haka wannan matsala ce ta aqida kuma hadisan dawar annabi isa hadisai ne mutawatirai hadisi ko mutawatiri ƙaryata shi yana isa wanda ya karyata hadisi mutawatiri ya karyata qur'ani dan yadda wancan ba a shakka wannan ma ba a ainihin wato shakka cewa annabi isa zai dawo na haka na hudu wal imanu yin imani bi annal imani qaulun wa amalu cewa imani da muke ganin sa magana ne sannan da kuma aiki sannan wa amalun wa qaulun wa niyyatu sannan imani magana ne da aiki sannan da kuma niyya magana ne da aiki da niyya wa isabatun sannan ainihin wato da daidai yazidu wa yankusu imani yana karuwa ya rabu yazidu ma sha Allahu abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya karu yana karuwa wayan kusa sannan yana raguwa hatta layi baka min shay'un sai an kai matakin da zaka ga imanin babu komai ya tafi a lamba ta uku cewa qauluhu wa isabatu laysat fi wannan wata abu ne yake faɗa sai ya kawo wanzur sharh al-aqidati at wa ma ba'adaha wa usul lil imam ahmad wa sharh as-sunnah wa sharh usul i'tiqad ahli as-sunnah wa ghayrihi wa qala at-tabari al-imam ya faɗa a littafin sahih yace wa amma alqawlu fil imani amma magana akan imani hal huwa qawlun wa amal wa hal yazidu wa wa hal yazidu wa shin imani magana ne da aiki shin yana karuwa ko yana raguwa wa yanqus am la ziyadata fihi wa la nuqsan ko babu qari babu ragi sai yace fa inna as fihi abin da yake daidai cikin wannan matsalar qawlu man qala magana wanda yace huwa qawlun wa amalun magana ne da aiki yazidu wa Yankusu imanin yana karuwa yana raguwa wa bihi ja al an jama'atin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ne hadisai suka zo daga jama'a daga cikin sahabban annabi da haka sai yake cewa alaihi mada gabbai su tashi su aiki sannan wa niyyatu ita kuma niyya a zuciya take dole zuciya ta kudirce abin da shi ya faɗa bai su tashi su yi aiki Ya sa za mu ga imam al yana cewa na billahi baina salasati sai ce qaulun wa amalun wa atqadi ne. a samu qaulun a samu amalun a samu wa atqadi jinani wa zuciya sai ce yazidu bit taqwa imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah subhanahu ta'ala aikin da'a wa yanqutu bir rada sannan yana raguwa idan aka dimfari aikin sabo sai ki wa kilahuma fil qalbi ya atali jani kowanne a cikin zuciya zaka iya samu idan aikin sabo yayi yawa shikenan a samu matsala in aikin da'a ne yawa sai imanin ya ainihin wato baro idan aka samu alƙawul magana sannan ba a samu amalin bil arkan ba akwai matsala dan za mu ga cewa a ƙur'ani sama da ayoyi hamsin Allah yana haɗa imani da aiki mai kyau ayar farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara da ita a suratul baqara cewa bashirin ladina amanu sai ce wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu da haka wa bashirin ladina amanu sai ce wa amilus salihati da haka zamu ga cewa al-mubashshir mai yin bishara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almubasharu na waɗanda aka yi musu bisharar su ne muminin da suka fara rayuwa da shi shi ya sa aka samu wasu sanannu al'asharatu almubasharu na biljanna sannan almubasharu bihi abinda aka yi bisharar da shi shine aljanna sannan asbabul bishara ɗin shine al'iman wal amal salih imani da aiki mai kyau da haka in aka samu ƙauli to a samu amalu sannan a samu kuma zuciya ta ƙudurce abinda baki ya faɗa zaɓai suka tashi suka aiki idan baki yana faɗar abu zuciya tana ƙudurce saɓanin abin da bakin ke faɗa to Allah ya tsare mu daga nan kuma munafunci ke shigowa Allah ya ce idan ja a kai munafiquna qalu na shahadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo gaban annabi suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya in innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina Allah yana sana ko ba su faɗa ba dama kai annabi ne maganar cewa kai annabin Allah ne ta hasilul hasil suke abin da yake tabbatacce ne suka tabbatar da shi amma Allah yana shaida munafikai ƙarya suke Allah yake ittaqadu aymanahum zunnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan suka kafarci a ina a zuci Allah ya fito da abin sarahatan wani guri sai ce ya ƙulo na bi alisti na ƙihim ma laita fi ƙulubu sau da suna faɗar abu a harshensu wanda ba shi ba ne kuma a cikin zuciya da haka idan kana musulmi kada ka aminci daga lokacin da kaga kana faɗar maganganu a bakinka zuciyarka tana ƙudirce saɓanin abin da bakinka ke faɗa to kai hankali in ba sa'a ba daga nan kuma munafunci ya shigo ka kuma munafuncin munafunci akbar Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka idan ana yin aikin da'a sai imani ya karu malamai suna da tarin tirin ayoyi da suke kafa hujja da shi banda wannan hatta maganan da annabi ibrahim ne yace rabbi alimi kaifa tuhyi lil mauta Allah ka nuna min yadda kashe kashe matacce ka tayar da shi Allah yace awalam tu'min baka imani bane qala bala yace walakin liyatma inna kalbi na yadda dan zuciya ta ta ƙara nutsuwa shine dan in ƙara yin imani sannan abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi da haka ana buƙatar ku ƙara yin imani in ba haka ba ko zai zama to ai ba shi da amfani kun yi imani a ce ku sake yin wa imani da haka ana buƙatar imani da haka yanzu duk wanda yake da waya yana amfani da ita ya san ko cewa cajin ta zai ci gaba da dawwama ne in yana sata a caji in kana amfani da waya ka daina sata a caji za a ga tana lo tana tun tana 50% ta dawo 20 har ta zo tana sa maka ja tana maka wani za ta ɗauke to a inda wallahi imaninsu ya yi nu ɗin din yake abin da ya rage tip to in imani ya yi to daga nan sai ka samu duk wata banna idan ta zo tana da saukin karba a wajen mutum Allah madaukakin sarki ya tsare mu na 25 wa khairu hadhihi al-umma mafificin wannan al'ummar eh an gane ba'da wafati nabiha bayan rasuwar annabinta abubakar shine sayyidina abubakar amma wannan a wajen ahlus sunna akasin haka wa sharru hadhihi al-umma ba'da wafati nabiha Abu Bakar mafi sharrin wannan al'umman bayan rasuwar annabinta a wajen yan shi'a shine sai na Abu Bakar a wata rana akwai wani group daga cikin group da aka sa a shi'atu arrafi da fitil mizan wani ya saka da ciki sai na ɗauki wani maksa wani bidiyo na yasar habib cikin raddin da muka yi kwanan nan metakin ballaka zuku bil haka alal baɗi na kunna wannan odiyon wanda suke saurari na kunna bidiyon da ya ɗauko ayatul ga sai yake cewa wannan ayar da Allah ya ce illa tan suruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasmina iz kuma fil ghar iz yaqulu lil sahibi sai yace wannan ayar wa hadhihi al ayatu tusbitu nifaqa abi bakr wannan ayat tana tabbatar da munafincin abubakar ta wannan bidiyon minti tara ne sai na ɗauke shi sai na sa a gurin ku sai na ga wani ya dawo ta private ya min magana sai ya ce jazallahu khairan shek yasir habib qahirun nawasi ko qahiran nawasi Allah ka saka mana shi wancan dan shi da alheri mu yake ce ma nawasi nawasi shine wannan suka kafa gaba da ahlul baiti amma wajen ɗan a yanzu a wannan zamanin in ka ya ce maka nawasi duk wani mutum da ya yarda cewa sai da na abubakar ya fi sai da na daraja to nawasi ne in kana ahli sunna kakka tsaya ka bata ma kanka lokaci wajen wai da sai da na abubakar da aluwa ya fi daraja a'a a wajen yan shi'a ba wai sai na abubakar ba duk annabawan allah in ka cire annabi muhammad a yadda suke faɗa babu wanda ya kai sai na ali daraja wannan mun kunna shi a wancan raddin da muka guda goma da muryar zazzaki yana faɗa cewa sai da na ya duk annabawan Allah daraja yace da Musa da Isa da Nuhu da Ibrahim ba su kai ali daraja ba to kaga ana maganan ulul azumin mina rasul wa ce maganan dan uhafa ai ba ta sai da na Abubakar ake ba ba ta makanka lokaci za ta yi to shikenan wanda kwanan nan cikin bincike binciken da nake na karanta cikin al'anwarun nu'maniya na ni'imatul lahi jaza'i ina so ne dan samu lokacin fitar da dan karamin bidiyo haka akwai abubuwa guda uku da suka ce har annabi ma bai da su amma sai na ali yana da su daga ciki sun ce jarumta sai da na ali ta annabi muhammad wannan littafin muna nan da shi al'anwarun nu'maniya mujallabi hudu ne don ka zan samu lokaci in ɗan yi bidiyo haka in ɗan haska shi don kada su ce ai mun mutu ƙarya ne ba su faɗa ba to sai na kira shi ta wasa da na kira shi sai na ce masa min ain sai ce shi sunansa kaza daga iran yake sai na ce masa hal tuwasiqu ya abin fi hadha ar-ra'y yace na'am ana uwasiqu na ce masa hal radita anna ababakar as-siddiq kana munafiqan yace eh da gaske ne abubakar munafiki ne wannan fa maganar da nake muku fa ina da shi a waya ba na ɗauka ba na ce masa ma dalilu kamar alƙur'an ma dalilu kamar alƙur'an sai ce addalilu ayatul ba na ce masa hal tastati an taqra hadhihi al-aya wallati qablaha wallati ba'daha sai ce shi bai haddace qur'ani ba ana la ahfazu al-qur'an na ce masa hal tastati an taqra'aha walau fatahta mushafan mubasharatan sai ce eh sai nace iqra alimin al Mubashara mubasharatan wallahi malam aya ɗaya ya ja sai da ya kuskure su biyar a ciki illa tansuruhu nasarar nasarahu Allah aka akhrajahu alladhi haka ya karanta ya tsallake ثاني يسجن إبهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن وأنزل جنودا لم تروها سيكرا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في كرنت وجعلوا حق يكسكر آية وجيجر آية سنتي مثلا يا أخي أنا أتعجب منك غاية التعجب كيف لا تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة مسئنة مجودة وما ذلك تستطيع أن تصب أصحاب النبي wannan yana daga cikin illar da shi a wa mutane kullum su za su zo suna ce maka an ce taraktu fikum thaqalaini ma aka min al-akhar amma ka gwada malaman shi aka gani ai na bada misali a cikin wancan raddin da muke duk wanda ke so ya ji ya koma ya saurari bal na qadafu bil haqqi alal batil da muke kamalul haidari yake faɗa malamin shi'a da kan shi zaka ga babban malami a hauza ya kai mataki na ilimi amma wallahi bai iya karatun qur'ani ba kuma na baka a samin ka bincika zaka ga mafi yawancin malaman shi'a ba su iya karatun qur'ani ba da haka shi da kanshi yake tambayan su yace idan annabi ya tafi ya ban mana kalu guda biyu dai ya faɗe girma qur'ani ɗaya shine ahlul baiti yace idan mutum ya kuskure akan qur'ani yace qur'ani bai cika ba tunda an samu malaman shi da suka ce wannan yace me kuke cewa akan shi yace kafiri ne ko ba kafiri bane kowa ya shiru ya ce a sakafar mu yan shi'a abinda muka ɗauki malaman mu waɗanda suka ce ƙur'anin nan ba daidai ba ne ya ce cewa muke sun yi ishi tahadi ya ce so idan wanda ya taɓa astiƙalul akbar kun masa uzuri me yasa wanda ya taɓa astiƙalul asgar ba kuma uzuri ba amma wanda ya taɓa ƙur'ani sai ku ce ijtihadi ya kuskure in kuna zargin mutum ya taɓa halin zai sai ku ce masa kafiri kaga ainul tanaqud kenan to haka wannan wajen kwanan nan wanda suke biye da ni a whatsapp na tura magana wani daga gane wani ya fito ya faɗi wannan da hausa yake cewa sai da na abubakar da umar da na aisha da Hafsa duka munafakai ne da hausa ina ganin wasu na tura masa shi sun ji shi to matsalar shi a kakku ɗauka wai kamar saɓani ne na mazhabar malikiya da shafi'iya a'a addinin shi'a addinin ne shay'un akar. addinin musulunci kuma wani abu ne mai zaman kansa don haka wanda ya fi kowa cikin wannan al'ummar mu a wajenmu ba a da wafati na biyu ha bayan rasuwan annabinta shine abubakar na siddiqu saboda in muka kalli ayar cewa illa suruhu. wannan Allah bayan ya ja kunnan mutane ya yi gargaɗi da kashe ne ya ce masu ya ayyuhal na amanu ya koma su imani malakun me ya same su Iza qila kuma munfiru fi in aka ce ku zo ku ba addinin Allah gudunmawa saqaltum ila al-ard kowa sun yi nauke da lokaci kuma ka duba da kyau ka gani duk in abu na addini ya taso mutane mutumin ya musu yawa in ka sa mutum karfe goma ba za a zo ba sai karfe sha biyu a ta ba da uzuri Allah sai ya ce to araditu mutane in ka ga ka sun fi yadda araditun bil hayatid dunya min al-akhirah kun fi yarda da rayuwar duniya ne akan ta lahira shi yasa al'amuran addini ba ku da lokaci yanzu nan wajen da za ka samu mutuwa a irin garin nan ba su da yawa watakila in kai haka ka cika su cikin hannu an gama amma yau duk inda galibin al'amuran addini suke za ka ga mutane ne ke ta'awashi wani ma in an taru ba a yi kuma wannan filin da aka taru aka yi aka yi a gama aka kasa gama da za a ce an fasa aikin Allah an ba wani ya zo ya gyara shi kadai za ka ga shi kadai zai gyara ba zai nemi taimakon kowa ba duk wanda yake da gida a nan yi gini dan Allah ya faɗi sanda zai gina gidan waye ba shi gudun ya gina kayan amma addinin Allah ko an taru ba a iya yasa Allah yake to arabitum bil hayatid dunya min al-akhirah in ka ga mutane ba su da lokacin addini amma suna da lokacin harkokinsu na rayuwa to ba komai ke jawo haka yadda da rayuwar lahira da kuma ta duniya ne suke da bambanci a wajen mutane sun fi yadda da abin da suke gani da abin da ba sa gani yanzu yau da gwamnati za ta fito da tsari ta ce ta saka kuɗi a shekara ɗaya duk wanda ya haddace ƙur'ani a garuruwan musulmi za ta dinga ba shi naira miliyan biyu ya yi yawa ko dubu ɗari a shekara <laughs> a ce yanzu gwamnati ta ce ta sa kuɗi a gari ta ce a garin kadunan nan a zo a bincike wanda aka tabbatar bai da hadda bai fara ba amma ta sa kuɗi duk wanda ya haddace ƙur'ani za ta ba shi naira miliyan ɗaya na rantse da allah adadi a shekara goma ana yin haka to adadin waɗanda za a samu sun haddace ƙur'ani yana da mugun yawa ba haka ba ne yau eh ba hadisai sun tabbata ba annabi ya faɗi falalar da ake samu wanda ya ko wajen juma'a sai ka duba ka nawa ke ruwa. amma yau da gwamnati za ta fitar da sanarwa ta ce kowane masallaci duk wanda ya fi karfe tara aka ɗauki sunansa zuwa karfe goma ana gamawa za ta ba da naira dubu ɗari biyar biyar <laughs> eh? mm. Mm. Mm. wanda za su yi a kan wannan abu ke sa Allah sai ce inna ha'ula'i na al'ajila wallahi in ka ga mutane suna yin haka sai sun fi son magaggauciya ne wa a wara'ahum kuma ku duba halin mu ku gani in dai harkokin mu na rayuwa ne yadda za su gyaru kowa yana da lokaci amma harkokin addini ba lokaci wasu rurruka sun yawa Allah ka ji malam Ali na ya yake ta gashi ka cutar da kanka San kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fin bakwai ba yace ka ci ka sha kayi ke ba ka mace tsabari ya karba ka riƙe tsutsa ka sharba yace yanzu me yafi kyau ka da an ba fara ni da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka yake amma ina ba ka sala ta tsare ka cikin jihala ka nemi sani ga maluma inda baka nemi sani ga maluma ba aiko akwai matsala to wannan ba shi bane muhallin Allah yake raditun bil hayatid dunya min al akhirah sai ce fa ma mata'ul hayatid fil akhirati illa qalil rayuwar duniya da lahira in ka hada jin daɗi ne dan kadan Allah ya ce illa tanfiru in aka ce ku zo ku ba addinin Allah gudunmawa kuka ki kowa ya notsi bai da lokaci sai kuma azaban aliman kuna ji kuna kallo Allah sai ya muku ukuba, wanda ga ta Allah yana mana a arewacin Najeriya yanzu na sha faɗa na yanzu inda ake kinnafin da inda ake bala'i da tashin hankali Kudin da za a kama mutum ɗaya su ce sai an kai musu miliyan ɗari su sake shi da a baya an yi amfani da wannan kuɗin an je an karantar da su addini da ba a shiga wannan bala'in ba da ba a yi ba illa tamfiru a zamfara sai da aka waye gari kusan kowane gida yana da jinya na wannan kuɗin fansan da ake karɓa saboda in ba a kama ka ba to an kama wani wanda yake da alaƙa da kai da wajen a tara kuɗin da za a karɓo shi sai da ka sha wahala ya azabi kuma azabin aliman sannan wa yastabdil qauman kuma. Allah zai canja wasu mutane dan Allah ba zai kyala addini haka ba wanda duk kuma ya ki kakkai wala tadruhu shay'a ba wanda zai ba wanda zai cutar da Allah da wani abu yasa yake wallahu ala kulli shay'in qadir to bayan da ya gama wannan ne sai ya ce illa tansuruhu in ba ku taimaki annabi muhammad ba kuka taimaki addinin shi fa qad farahu Allah ai Allah ya taimake shi a baya yadda ya taimake shi a baya haka zai taimake shi a yanzu a yaushe sai ce iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasmin lokacin da kafirai suka fitar da su yana na biyun wanda suka fita kaga annabi shine na ɗayan sai na abakar na biyu sai Allah bai ce na ɗaya shine na biyu ba ko sai kawai yake sani saniyasmin sai ce izhuma fil gari lokacin da suka shiga cikin kogo idh yaqulu li sahibihi lokacin da ya ce wa abokinsa la tahzan inna allaha ma'ana kada kai ba in ciki Allah yana tare da mu da haka malamai suka ce inda zaka ce Umar ko Usman ko Ali ka ce ba sahaban annabi bane sai a ce maka anta mubtadi kai dan bid'a ne amma mutum yace Abubakar ba sahaban annabi ba sai a ce ma arne ne kai murtaddi kai ridda domin wannan ta sarihin Qur'ani to dalilin da suke kafa hujja da shi wai Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwarsa akan sai suka ce annabi ne saboda a sai na bakar ya ce ya rasulullahi mutanen nan da za su leƙa fa za su hango sai ce ma zannaka bisne me kake tsammanin mutanen biyu da na Allah subhanahu wata'ala shine na ukunsu. da haka yadda kaga sai na abakar ya zama nan shine sani ne shine na biyu ko to ko ka so duk bala'in ka a addini daga annabin sai shi shine nabi shi yasa zaka ga a zaman kabarin ma bayan rayuwar ta kare shine saniyus ne daga annabin sai shi kuma haka za a tashi a tafi gaban Allah ba yadda ka iya shine saniyus ne shi yasa da annabin ya bar duniya wanda ya tsaya a matsayinsa shine saniyus ne din nan dai biyun nan dai shine إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه sai suka ce alaihi ɗin ai sai annabi ne sun manta cewa ƙa'idar larabci ya halatta a ɗauko siyaƙi na mutum biyu a yi magana da siyaƙi na mutum ɗaya ya halatta Allah ya ce wallahu wa rasuluhu sai ce a haƙƙo an yarduhu a an yarduhu ma ko a an yarduhu hudin yana komawa zuwa ga Allah shi kaɗai ko annabi shi ko su duka guda biyu su duka da Allah da annabi su suka fi cancanta a nemi yadda su amma sai aka yi amfani da damiri ɗaya don yaukayin su duka guda biyu kamar yadda ya ce ya yi wahallazi na amanu stajibu lillahi walin rasul sai ce iza da akum da Allah da annaba aka kira amma bai ce walin rasul iza da ayakum ba sai aka ce iza da akum saboda da din yana wakiltar su duka guda biyun ba sai an ce iza da ayakun ba shi yasa za mu ga annabi adamu da ya zauna a aljanna da Allah yana magana da su biyu yake magana wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula su biyu minha haythu shi'tum ragada ولا biyu? سوبيو هذه الشجرة فتكونا سوبيو من الظالم الله an فأزلهما الشيطان da huma. su biya aka min mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un sai fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba Alayhi. fataba Alayhi hi din damirin yana komawa zuwa ga su biyu amma Allah sai ce fataba Alayhi bai ce fataba Alayhi ma ba dan a nuna maka cewa a lugar larabci wannan jaza ya halatta a yi magana da damirin mutum ɗaya zaman ta yana wakiltar damirin mutum biyu don haka sai yake cewa wa khairu hadhihi al-umma wanda yafi kowa cikin wannan al'umma da wafati ha bayan annabin ya rasu shine abubakar abubakar wa umaru sannan sai umar wa usman sannan sai usman wa haka za ruya lana haka aka ruwaito mana alibin umar tsala yake cewa kunna na ƙulu mun kasance mana faɗawa wa baina bayan a zuhurina annabi yana gabanmu yace ce inna khairan nasi ba da rasulullahi mafi alherin mutane bayan annabi shine abubakarin wa usman abubakar umar usman wa yasma'u annabiyyu annabi yana jin wannan fala yunkiruhu kuma bai inkarin ainihin wato wannan wannan abu ne wanda yake sabiti tabbatacce da haka ku kiyaye su ɗan shi a matsalar su ba wai ma abubakar ba shi an wuce nan duk wata sifa da kuka sani ta Allah ce ba abin da Allah bai sani ba to haka sai da na ali a wajen in shi a ba abin da bai sani ba wanda suke bin rudud din mu na kawo maganar Abdulhamid al-Muhajiri wai wata rana da Salman al-Farisi da Sayyidina Ali ana cikin tafiya sai aka zo wata gidan tururuwa da aka zo sai Salman al-Farisi ya kabbara yake subhanallahi alladhi ahasa kulli shay'in adada sarki ya tabbata ga Allah da yake kowane irin abu ta bangaren lissafi wai sai sai da na yace za a haza bar wannan magana yace ce ma a hasaitu kulle shi'in adada na san kowane irin abu ta bangaren lissafi yace na san waɗannan tururuwan da kake gani ba ma wai adadin su ba a'a na san maza a ciki na san mata a ciki to in ya zamanto Allah a hasa kulle shi'in adada sai da ali a hasa kulle shi'in adada to me bambanci tsakanin shi da Allah ba wani bambanci ta bangaren duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani da haka sai yake cewa wa yasma'u an-nabiyyu bidhalika fala yunkiruhu thumma ba thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i sannan mafi mafifitan mutane bayan wannan shine aliyu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa talhatu sannan sai talha wa zubair sai zubair wa sa'id wa sa'ad sai sa'ad wa sa'id sai sa'id wa abdurrahman bin auf sannan sai abdurrahman dan auf wa abu ubaidatu bin al-jarrah sai abu ubaidatu bin al-jarrah wa kowanne daga cikin su yasluhu lil ya tantance shugabanci bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi yasa nake faɗa nake cewa shi a banda bala'i ba da ta kawo musulmi a duniya yanzu cikin waɗannan mutanen guda goma da aka faɗa abu ubaida da sayyidina umar a zamanin su ne aka karɓo kudus a hannun yahudu daga nan ba a sake karɓo kudus a hannun yahudu ba sai da salahuddin al-ayubi ya zo da haka ka faɗa ma duk wani ɗan shi'a da ka sani ka ce yana kana so don Allah ya faɗa maka a tarihin duniya tun da kudus take hannun yahuda an taɓa samun ɗan da shi'a ta haifa ya karɓo kudus ba zai faɗa maka ba shi yasa za ka ga daga shugabancin abubakar umar usman sai na usman bai bar duniya ba sai da addinin musulunci ya zo afirka nan da ka ɗaya daga cikin laifin da sahabbai suka mai yan shi addan ne suka yada addini shi yasa za su za su zo ne inda aka yada addini sai su lalata addini amma wai maganar su je su kira wanda ba musulmi ba musulunta ba ta taso ba sai da inda aka yada addini su je su lalata addinin Allah ta'ala ya shige da mu da haka za mu ga wannan shine abin da yake ainihin wato faɗa duk sun cancanta su shugabanci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga kana nuna cewa lokaci yau to shi nan bari mu tsaya nan a nan wajen tsayawa ne kuwa haka za a tsaya ku eh nan ba ta ƙasa ku to shi nan ba ko a wata ba ce ta ƙasa ina ganin da muka tsallaku to wata ba ce ta ƙasa لما جاء في قصة مقتل عمر أنه قال إني لا أعلم a أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر da ba ku mai sai mu bari sai sati mai zuwa sannan ba mamaki yana ganin watakila akwai dan uwa baƙo da za mu yi malam abubakar baraje daga jihar neja kun san kwanan nan matsaloli sun taso a arewacin najeriya nan musamman wanda suke bibiyar haka social midiya hankalin kowa ya tashi kowa yana tambayin fa aina tazhabu ina za a tafi musamman raunin da muka yi wajen da'awa rike kuɗinmu ba addini lokaci kuma cikin birni masu karatu sun yawa ana ta gardama yanzu nan ariyar ayako za ka ga akwai ƙauyuka da suke da alaƙa da yankunan nan ba haka ba ne amma ba iya zuwa shiga wajen aji a isar dawa saƙon addini sai a bari maɓannata sai su shiga wajen to shine yanzu insha Allahu da izinin Allah zai shigo ranar alhamis akwai ware program a DITV sannan zai samu halarta wannan majalisin ko don ya ce wasu kalmomi sannan akwai inda zai gabatar da karatuttuka insha Allah shi dan uwa ne da yake cikin wannan system din shine ba wai maganan arewacin Najeriya ba a'a kasashen Afirka waɗanda aka yi plan ana so sai an kiristantar da su da babba ne shi a cikin harkar ya kai wani matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka ƙirjinsa ya san kowane irin abu a ciki da shi a wannan ɓangaren yana da ilimi mai faɗin sun gaske da gogewa ta rayuwa da yake da shi da insha Allah zai shigo cikin garin nan na Kaduna ya fa'idantar da mu da abin da Allah ya sanar da shi da haka insha Allah sai sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh